masu kallon mu barkamu da kasancewa da ni alauya ismail a cikin shirin kimiyya da fasaha da yake zuwar muku daga tashar tambarin hausa shirin kimiyya da fasaha shiri ne da yake ilmantar da ku akan abubuwan da suka shafi kimiyya da fasaha da kuma gayyato muku masana ta fanni daban-daban inda suke ilmantar da masu kallo kamar yadda al'adar shirin take a zango na farko mukan zama muku da dan tsokaci akan abin da ake yayi a duniyar fasaha inda daga bisani kuma mukan gabatar muku da bakonmu na mako ku biyo ni don ganin yadda shirin na. zai kasance shugaban twitter ya sauka daga mukaminsa ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa twitter jack dorsey ya ajiye mukaminsa na babban jami'in kamfanin shafin twitter ya ce babban jami'in fasaha parag agrawal ne zai mai gurbinsa Mr. Dossi wanda yana cikin waɗanda suka kafa Twitter a shekarar ta 2006. Masu kallon mu kamu da kasancewa da ni Alauya Ismail a cikin zango na biyu na cikin shirin namu na kimiyya da fasaha inda zan gabatar muku da bakonmu na wannan mako mai suna Suwidi Ahmad. barka da zuwa malam suwidi <laughs> barka da hajiya lauya malam suwidi aka ka samu kanka a cikin duniyar kimiyya da fasaha kimiyya da fasaha asali dai mafi yawanci dama mutum yana da hobby misali da so kina mm-hmm. tun asali dama yana da wannan kwaɗayi in gana iya wani abu da ya danganci kimiyya da fasaha to ci uku Allah dai ban samu na fara ba sai irin wajen 2010 haka mm. a lokacin da aka fara lokacin ne facebook ya yi suna sannan kuma ana ta yayin dugo su daga nan ne idan muna shigawa irin website za mu ga akwai irin matasa ma haka hausawa suna kirkira website din sun kirkira yadda aka iya abu kaza na facebook ko kuma abu kaza na tugo to hakan ya sa kuma saboda yawan shigan da nake allah ya sa ni ma gashi inda nake bibiyar su ma kuma yanzu bibiya na ake yi kai yanzu an kai matakin da kai ma kanka ake bibiya ka ke kamar yadda nake bibiyar sa a farko kenan to me ka fara kerawa a duniyar fasaha a asalin farko dai abin da na fara kerawa shine na bude youtube channel mai hmm. suna keke takto wanda yanzu ta yi suna sosai hmm. bayan nan kuma na kirkiri wani chatin hmm. mai suna kuka chat wanda iya family mu ne a lokacin muke chatin to bayan nan kuma irin 2018 19 to yanzu akwai application din da nai akwai KK online institute sannan kuma a ciki akwai wani application da nai wa malam mai suna auratayya eh. bayan nan kuma akwai wani application a yana yanzu muna kan aikin sa shi ma malam din ne aikewa bayan nan kuma akwai ayyuka da muka ajiye su wajen application ne ko website wajen guda hudu wanda muna tunanin insha Allah sai irin farkon januwari za mu sake su haka malam shudi shi wannan kuka chat din da kai shi hmm. manhaja ce mai zaman kanta ko kuma ya abin yake manhaja ce mai zaman kanta hmm. to a lokacin da yake kin san ba lalle mutane su dauki abin da serious ba kuma ni dai kawai wanda ya kirkira kawai burin ka ga an fara to hmm. haka yasa kawai iya family na tura musu link din ba na tura musu kowa idan ya shiga wannan chatting din zai creating profile sannan zai sa hotonsa a ciki mm. yadda dai facebook yake mm. to a ciki kowa zai iya amma kuma in ka tashi magana mm. dole kamar group ne amma idan aka ga kayi magana iya shiga ga profile ɗinka da komai da komai in fahimta duk wanda ya magana ba ku iya yin kawai inda nake kirga application din ba ba za ku iya yi private ba sai dai kawai na group saboda na da kowa ne eh tunda ai ma ke kiɗa mun da take nufi kuka yasa na sa kuka chat to ya mun ne shi yasa na kin ga bangaren family ne eh. ina kirkiro wannan abu a lokacin to yanzu kuma insha Allah kin ga muna da application da yawa wanda sun yi suna wannan YouTube channel din da kai menene manufar YouTube channel din da kai shi wannan manufar youtube channel da na kirkira na kirkire shi ne zaki ga idan kika shiga youtube mafi yawanci in zaki binciki ko da bidiyo ne haka mm. zaki ga zaki iya ganin bai rabi yana koyon da ake girki kaza ko mm. mace haka da mm. ga da ake kaza mm. da yarabancin yan indiya haka da wani yaran ma an ka bude bidan baka san ma yaran ba to kuma sai naga gaba ɗaya babu hausawa. sannan kuma ko da akwai bahaushe zai ga zaki ga ya yi bidiyo wajen shekara biyar da yi amma kuma ya kyale wannan abun to haka yake sa ya ce na ce to me za a yi tunda Allah ya hore mu irin wannan abun ba zan buɗe na YouTube channel din ba sannan kuma in yi kokari akan ganin cewa ya yi suna to haka yasa ne ma na buɗe wannan bidiyon ko na buɗe wannan channel din nake koyar da abubuwa abin da komai da hausa nake dukkan abin komai da yaran hausa mm. don ko a cikin bidiyo na idan ina yi inda na sako kalmar turanci mm. a ƙarshe sai na fassara ta mm. kane kake fitowa a bidiyon ko kuma eh, rubutu ne ni ne nake fitowa a bidiyon da farko normal boys zaki gani da waya ta fito a jikin sikinan din in eh. ta fito in ka ga an ce danna kaza ko shiga kaza zaki ga wayan nan da kanta ta yi kin fahimta to kuma sai na ga ya kamata a ce na fito tunda yana da bidiyo da komai to da na fito din kuma sai zama na a ce kuma an sanni yanzu idan tunda muna yawo a Kano nake yayin da na shiga bata kawai sai in ga ana ta kallo na mutane eh, a ta kallo na ta kallo na haka mm. dan akwai lokacin ma da na je wani shago wani aboki na kawai sai na ga waɗansu sun zo daga can wani garin ne ma suna zuwa sai suka ce uga nan ma shagon ka ne kenan to na ci ma da abokin da suke sai ne shiru kallon ka kenan sai eh, gane ni eh. sai ne shiru ne shi ne suka taba ni oga na ce ai na ci shawon ka ne nan na ce wai ne suka ce eh na ce ah kun gane ne suka ce ah sosai ma muna bibiyar ka waye to haka yake satin da na ga ana din dan takura mu haka kuma ni dan kasuwa ne bayan shi wannan harkar da nake mm. ina yanzu kuma a karshe dai zaki ga ina raba zan yi bidiyo kuma mm. ashirin na uwa kaina amma bidiyo ɗaya na fito ba ka san sanayya kenan ba wai ba na san sanayya bane mm. yanzu inda a ce iya bangaren shi kimiyyar ne bana zuwa kasuwa ina zuwa kasuwa a yanzu haka mm. ne yanzu haka daga kasuwa nake to inda iya hakan ne normal zan iya fitowa kinga za a dade ba a ganni ba amma a kasuwar za ta iya yiwa wani ma ya zo yana so ya sayayya a shagon waɗansu sun zo gani na ko sun zo nema na wasu irin aika kake koyarwa a channel ɗin naka a channel ɗina mm. da farko ina koya abubuwa dukkan wani abu da yake sani a waya ina koya shi misali yadda zaki waya ki tashi ga matsala kaza yadda zaki magance mm. bayan nan bayan nan misali ana kirkira application wanda aka kirkira website da kanka sannan da ka samu kuɗi online sannan ga hanyoyin da ka bi ka magance wata matsala ko kuma ga hanyoyin da ka bi ita tafi dacewa da ka samu kuɗi online kana koyar da mutane abubuwa da yawa daban-daban kenan kala daban-daban don komai yana taba na bangare yana hmm. taba don akwai haka yake sama da mutane suka ga youtube din mm. kuma sai burge saka ko waɗanda suke bibiya ta mm. idan muka da kan manhajar auratayya nan da kai mm. ina tunanin kamar ma bata fi wata ɗaya da fitowa ba saboda lokacin da nake wani bincike na da ke a shirin na wani kimiyya da fasaha na kan dan faɗi dan tsokaci akan wani sabon abu da ya fito da ya shafi fasaha to na yi dan tsokaci akan wannan manhaja da malam ibrahim daurawa ya yi akan haɗa aure ko ba manta ba ta fi wata ɗaya ba kenan me sa ka kenan ba tunaninka ne ya je kai ba eh shi yasa ni to amma da yake a lokacin shi malam haka dai mana dan ya san ni eh. to shine ya kirawo ni yace yana so ya kirkiri application wanda ya zama na bangaren aure ne kawai ya faɗa min duk bayanansa sannan kuma ya ce ma yana so su buɗe wata hanya da su iya haɗa aure online din so yi ne nake ce masa a lokacin abin da ya kamata a yi muka ya zayyano dukkan abin da yake bukata za a sa password za a sa waye kai na ce masa mu a matsayin mu na hausa yanzu dukkan abin da ake sa password ko ake yin kaza zai ba mu wahala saboda haka mu yi shi irin ba password mutum yana buɗe application tsaro na application saboda haka wannan website din ai wani application din sai ka sa username ka sa password to shi yasa muka yi shi fili to da ya faɗa mun yana faɗa masa ga kai abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a yi mm. to mafi kawai da shi eh, da ya faɗa ba to mm. yana faɗa shi ne ce to kawai ya bani wuka da nama gadi abin da yake so a yi mm. shine na je na wannan application din to ana yi ni normal ma a lokacin gaskiya kawai dai na san addini ne zan samu wani lada haka amma mun mai da abin irin zai suna haka ba to can kawai irin sati ɗaya ko sati biyu na ga mutum dubu goma da wani abu sun yi da abin play store shi yasa zaki ga a website application din ma kwata kwata ba abin ba abin da ya nuna ni na application din sai dai idan ka bude application din farko inda aka rubuta kimiyya da fasaha auratayya eh. a ƙasa za ga develop by KK Tacto za a ga kai ne kai eh anan ne kawai na rubuta suna mm. amma dukkan inda ka shiga a can daga kimiyya da fasaha waye mm. kuma kullun ake dora bidiyo mm. ana ɗora bidiyo sabon bidiyoyi ko wani ake dora eh ana ɗora bidiyoyi haka lokaci ba lokaci ana ɗora bidiyoyi akai malasi kai kadai kake ayyukanka ko kuma akwai wasu da suke karkashin ka da kuke aiki tare da su eh mafi yawanci dai gaskiya gaba ɗaya wannan abubuwan ni kadai nake yi to amma kuma akwai wani abokina shi shi ma yana da kokari bangaren shi ma yana da bincike binciken nan to idan misali na ga zan yi wani aikin kamar na keke online institute bangaren na kenan makaranta ta online da hausa shi ma muke koyar da kwamfuta to sai na kira abokin na da na kirawo shi sai muka yi magana akan cewa ina son bude keke online institute tunda kin ga aiki mun yawa sai na ci aka bata mu bude to shine ta wannan salon ni da shi sai ya zama na mun kira dalibai mutane suka zo suka yi registration bayan sai registration sai na sai ya je shi ya kirkiri yanda syllabus din yanda abubuwan da za a koya eh. gane ni kuma ni zan yi bidiyo to yanzu aka tashi yin darasi shi zai faɗa mun ga abin da za a yi mm. gane tsarin karatun a hannunsa eh, yake to ni kuma sai ne abun sai mu dora tare kuke aikin da yake eh wannan kike online student dan shi ma Allah ya na tunanin za mu dora shi a play store makaranta kenan ta yanar gizo yanar gizo da hausa to ta ku ce kai da shi ko kuma mallaka ka ce kai kadai kawai za a ce ta mu da shi amma kuma karkashin keke tactile kuma shi wannan application din shi ma da na nuna malam yayi matukan mamaki mm. saboda a yanzu in kika lura da dukkan waɗansu application da ake biyan tunda ana register a mm. keke online store din da ake biyan kuɗi online mm. to in dai mu ya mu ne haka akwai hanyar da zamu yi yi hakkin ɗinsa mu yi amfani da shi firi mm. kin fahimta to mu kuma ga mun kirkira wannan abin ne saboda hausa kuma muna so duk wanda ya shiga wannan application na bai certificate ina idan mutum ya yi hakkin muka bayi certificate kin gari ban bai rinsa ne ba mu bayi certificate to sai muka kirkiri wata hanya za mu kirkiri wannan application din idan muka kirkira duk wanda ya rijista da mu za mu kirkiri iya password dinsa da kuma username din shi wannan misali idan na baki application nan ni ma yana da shi eh. idan kika dauki ta kika sa password ɗinki a cikin application na ba zai ba eh. dole sai dai naki dole sai naka yawa shi yasa kin ga ba ta za a yi wani hackers ko wanda yake kutse hmm. ya shiga mana cikin makaranta ba tare da mun sani ba eh. shi ne muka kirkirar wannan hanya mecece manufar wannan makaranta da kuka kirkira ta yanar gizo manufar wannan makaranta so da dama a cikin YouTube din idan yana bidiyo zaki ga irin wanda suke Nijar libya amerika hausawa daga suna ta magana akan cewa suna so su ga sun koyi wani bangare a kwamfuta ko waya yaren hausa ya kamata a ce na kirkiri makaranta da yaran hausa tsalla ake koyar da komai a da hausa ne komai ni da ke gani da hausa nake yi mm. saboda ni ko turanci na ji ana yi a youtube ko yi ba ma na bibiyar shi abun baya birge wallahi na fi so hausa in ga dan duk wani application ma da naga application din ko da ana tallar shi naga a cikin hausa a cikin application din mm. yanzu zaki gana na shiga application ko na dauko shi amma ina turanci ne ba wa kai hankali ni kawai buri ga hausa ta yi suna haka gaskiya mm. to haka yasa sai sai na ce to bari mu kirkiri wannan application din koda mutum yana can kasar waje din kuma yana da yasa zamu bashi application din sannan ya amfani da shi sannan kuma idan kika shiga application din akwai part part na bangarori abubuwan da muke koyarwa bangaren kwamfuta bangaren internet sannan kuma bangaren android bangaren kwamfuta ya kunshi sun irin software su microsoft gane su formatting su wani website yadda ka kirkiri website su wane ne bangaren kwamfuta kenan bangaren android irin su wata under education abinda idan wai ka tayi kaza ta yi zafi ya zaka magance in ta yi kaza ya zaka yi sannan kuma da application manya-manya wanda aka amfani da shi a cikin wannan android din sannan kuma ta yaya zaka kirkiri website a android dinka sannan ta yaya zaka samu kuɗi a android dinka mm. in gane aji aji ne eh. naka zo bangaren internet bangaren internet shine abin da ya danganci naka kirkiri youtube naka eh. sa kuma wani irin bidiyo ya zaka iya dora a youtube din sannan kuma shi ma wani website ne ya fi dacewa ka rinka ziyarta sannan idan ka je sacin na abu a google kana tsoron ka ɗauko virus wanne ya kamata a ce idan ka yi sacin ya za ka gane wannan virus ne shine bangaren internet to shine muka kasa wannan kana shiga website ɗin application za zaga wannan kashi-kashi din na wannan application na mu kirkira sannan kuma yanzu su wannan application da muke kokari kirkira a yanzu haka mm. ko suna nan ma mun kirkira so muke yi fir january na farko dai akwai na malam din shi yana nan ma mun kusa karasa shi shi ma wannan eh, aikin kenan eh na bangaren auratayya mm. lub amasi yana nan mun kusa dora shi ma dai bangaren auratayya auratayya ne eh. kamar misali shi malam kira na ya ce akwai manya-manyan mutanen da suke masa magana suna son aure gane to amma kin ga mutum da girman sa zai ga yarinya a waje yana santa amma ba zai iya mata magana ba e zai ga kamar girman zubar da girma ne kuma ba mutunci ma a tar yarinya akan hanya a ce za a mata magana to shine yace to me ya me ya kamata me da wannan hanya yana ce masa to za mu kirkira application idan mu ce mallaki application din nan zai ka dukkan wani bayanai na na application din bayan nan a ciki inda ka shiga application it means kana son aure kenan kin fahimta dama neman aure ne neman aure ne suna application love embassy sunan makaranta ne guda eh. gane so idan idan ka normal application ne yayi ma ko kuma ga bangaren zawarawa in kai bazawari da haka ko kuma ke ba zawara ce ko budurwa so kina so irin ba kike so kika shiga form zai fito miki in form ya fito miki zaki rubuta suna na kaza kaza kaza gari na state dina komai yawa komai tsarin eh komai da address ɗinka da komai duk dai bayanai na mutum na mutum zaka turo to in ka turo sai zai zo wajen mu in ya zo wajen mu to maybe abinda ga irin matar da nake so maybe ita ma macen ta shiga ta samu idan ya shiga tsarin zai rubuta irin tsarin macen da yake so eh. shi ma haka zalika macen ita ma za ta iya rubuta tsarin namijin da take mm. so to tun a lokacin ma in fam din duka ya zo iri ɗaya muna gani kawai za mu kirawo mutum sannan kuma in mutum a Kano yake directly akwai inda za mu ce ya je ya same mu in a kaduna yake mu ce je kaduna ya same mu za mu faɗi branch mu in katsina yake duk dai abin da jihohi haka an faɗa yadda yake to aka je da directly za a ɗaura muku aure an ɗaura muku aure idan kuna son mu za mu ɗaura muku aure shi ɗaura auren a yanar gizo za a mm-hmm. ɗaura shi ko kuma da shaidu da mutane sai ya ce da malam to yanzu eh, idan aka tashi kamata ya idan aka tashi a ɗaura hoto to wanda ya shiga zai ga budurwar matar da yake so mm. ya ce ya ce a shi ya fi son kawai saboda a yanzu ka iya samun kyamara ka canza design ɗinka kai kyau sai an gama ta ido da gaskiya lokacin da ya faɗi wannan da zan je irin ɗan gidan hoton nan ni ne wannan ruwan eh wannan ɗora da tura sai ya ce ba za a yi ba kawai fom ɗinka eh. ka turo mana ka turo mana fom ɗinka mun irin mata da yake so to ita ma in aka dace da fom ɗinku mm. za a kirawo ku Eh, ga juna ido da ido yawa man ta yanzu da suke a cuci da fauda da abubuwa shi ne yace shi ba shi bai yadda da wannan kyale ba eh. kan gane to za a zo in ko aka zo aka shirya ku normal za a faɗa muku ranar auren idan kun ce mu za mu daura muku aure akwai guri inda za a daura muku aure za a ba ku certificate sannan idan kun ce kuma ku je da kanku ku daura za mu ba duk da za a dauke fusata auren ma har da certificate kenan shaida ta shaida daga inda aka daura auren ku mm. ga inda kuka haɗu sannan kuma ga inda aka daura auren ku kin fahimta to akwai wani dokoki ne kamar misali a ce ba saki ba duka ba wani abu makamancin haka ko kuma dai auren ake daurawa haka eh a akwai dokoki mana hmm. akwai dokoki da amma kin san na bangaren malamai ne eh bangaren malamai ne ba akwai dokokin kai naka dai ka samar da manhaja yawa tana nan ma mun yi sama an kusa dora ta dan naji eh. yana magana a Disamba ma yake so gaba daya ta wannan eh sannan sai namu application din da muke so shi guda biyu na ku wanda ba na malam ba na malam bane a karkashin KK online store a KK tactile a farko shi application din za mu bude shi in muka bude za mu ba da dama misali kai mawaki ne mm. ko kuma kai wankin takalmi kake ko ɗinkin hula ko tela ne kai duk da wata sana'a da mutum yake mm. idan muka muka zo za mu same ka muka same ka za mu faɗa ma ga yadda application yake za mu ɗauki za mu create profile kin fahimta komai mun fi so ne kin gane kawai a gan shi daban wannan ba kirkira wani bane tsauwa kin ga inda a ce muna so mu ce kowa zai iya download na application din iya download na application din zai iya zuwa creating profile da kanshi eh. inda mun kai ko eh haka ake ta yi mm. to amma mun fi so mu a ga mu ba hausawa ne mu za mu zuba kin gane so muke hausawa haka mu janyo su mm. mu janyo su in yaso kin ga lokacin muka updating muka mai da shi irin na zamanin da ake yi yanzu a safa su a sawaye ba su gaji da abun ba ita ta kuma hajar kun sa mata suna ne a tana ne ba mu sa mata ba mm, to ita ya tsarin ayyukan ta yake eh shine idan muka creating profile zamu ce alawiya irin eh, tele ce ga abin da take yi ga kaza ga kaza ga kai ya mu zuba irin samfuran ayyukan ki bayanai na eh ba mu zuba mu ce ga number waya ki ga inda yake ga ga inda ku haɗu to mu mu sani kawai dai so muke kai din mu tallata ki ok tallata kawai tallata sana'o'in mutane yawa sana'o'in mutane za mu tallata za a faɗi ayyukan ka da adireshi na wajen da kake sana'a yawa mu sa a cikin application to don ne mallaki application din idan yana son waka directly kawai zai je nemo bangaren waka ya ga mawaki kaza yana waka kaza yana kaza yana kaza ga irin salolin waƙoƙin da yake za ka yi contactin in ku haɗu wani eh. haɗuwa ku magana kai mai waka mm. gani to za mu tallata kowace dai sana'a ce ga bayanan adireshi da inda za ka samu ga kuma samfuran irin ayyuka kenan na mutum ya eh, haka ne shi wannan yana nan ma shi ma mun kusa karasa aikin shi mm. sannan na biyu shi ma kuma bangaren kwamfuta ne in eh. gaskiya abin da yake faruwa ne kullum nake magana bangaren kwamfuta ma hausa mm. mun mai da abin haka banza banza haka kamar ma ba a damu da ita ba kamar ba damu da irin kwamfuta ko android ba mm. wanda wallahi alfanun da yake cikin kwamfuta kai hatta wayan nan ma mm. ba karama alfanu bane ita kanta wayar hannun ma da muke rike ba karama alfanu bane a cikin wayoyin to zamu part part ne da yawa bangarori da bangarori a cikin wannan application din mm. the same yanda muka yi kike online institute to amma shi wancan kin ga makaranta ce sannan kuma kai register da mu na ubaka baka shi kuma wannan ilimin kwamfuta kuke nuna yawwa ilimin kwamfuta ne sannan da softwayoyi irin abin da ya danganci manhajoji na kwamfuta ke san mm. wani idan zai ce irin application zai iya cewa kwamfuta ma dukkan wani abu da yake a cikin kwamfuta shi ma application ake cewa kinga software ake cewa eh. wannan application kuma bangaren waya ake cewa application mm. gane to dukkan wani irin wacce software ya kamata ka mallaka mm. sannan kuma kana so ka koyi irin video editing mm. ga software da ya kamata ka mallaka bayan ka mallaka ga yadda ake editing din da ita a ina so irin da zama programmer ne na nika kirkire na software ko application ko kuma website ko kuma irin irin da abubuwa haka to ga abin ga ga salon da hanyar da ya kamata a ce ka bi gani idan ka bi insha Allah ga hanyoyin da za ka iya yin wannan manhaja ce da ta ilmantar da mutane da kuma koya mutane sana'o'i yawa ita ma wannan ba mm. tana ne ita ma insha Allah mun kwasa sa akwai wata karrama da ka taba samu e karrama da yake kin san gaskiya ba boyewa zan ba mu nan irin hausa haka mu damu da abu ba dan akwai waɗanda idan sun zo unguwa masu ga yadda nake yawo sai su mamaki suke su to inda kin ga na samu karrama online ne irin akwai makarantoci haka online wanda ake shiga kawai application ne ko website zaka iya shiga bayan ka shiga kana shiga sai ka kayi wani kokari za su baka karrama za su baka certificate ko karrama haka mm. a ciki ma wani zai iya baka scholarship na abu kaza haka a ciki kuma wani zai iya ma kyauta haka to mm. indi irin wannan na samu akwai wani wata makaranta babba ce eh. wai solo lab mm. ta samu karrama sosai a ciki karramawa ta me suka baka sa bangaren programming ne mm. sai yi tambaya ne suka gara na amsa mm. to ne suka karrama mu suka bani irin certificate da normally suka ce bangaren eh. a watan ne haka mm. sannan akwai w3 school yi ma online ne shi ma sun karrama na haka to amma inda inda normal haka ne suka yare ba wani waje inda suka kira wani <laughs> menene muhimmancin ilimin kimiyya da fasaha ga matasa mahimmancin ilimin kimiyya da matasa gaske yana da mahimmanci a yanzu da kake matashi kuma bahaushe ya kamata a ce ka san yadda aka iya control din abubuwa ko ka kirkira wani abu misali kaga baturi ya kirkira abu sannan kuma a cikin hausa za ki ga akwai wanda bai iya yadda zai ah, control din wannan software din ba ko wannan application din ba eh. kai kuma ka iya ko kuma ka iya turanci amma ko baka iya yanda ka kuma yana da amfani matsalolin dai da mutane suka fi fuskanta na ga kamar shi yaren turanci yaren turanci ba eh. to kin ga a yanzu muhimmancin sa idan har abin nan yana da kyau kuma kai ka iya kimiyya din za ka iya kirkira abin da ya danganci kimiyya din ga hausawa za su yi amfani da shi kin ga yana da muhimmanci sosai ya kamata a ce ka iya bayan ka iya kai ma kana kirkire kirkire kakka rinka tunanin can wani bangare an yi kawai ka rinka kirkire tunanin sai dai idan ka gani din waɗancan sun yi to kai ma ka kirkira sai ka yi wa bangaren ka gane kin yana da matukar muhimmanci sosai malam sudi menene burinka a nan gaba kamar nan da shekaru biyar masu zuwa menene burinka na shine na ga na kafa kamfani a rubuta keke tattoo bayan nan kuma mai sunan ka ke mai suna na eh, mai sunan kamfani na bayan na karkashin kamfanin mm. bayan na karkashin kamfanin kuma an ga abubuwa a ga software ko application ya yi suna a duniya mm. insha Allah me za a dinga koyarwa a wannan kamfanin naka da kake da burin samar da shi a nan shekaru masu zuwa <laughs> shine dama kike taktum din ana kiran home of technology mm. gani home of technology to dukkan wani aure da gidan fasaha gidan fasaha eh. dukkan wani aure bangarori zamu iya kirkirar robots kun gane mutum mutumi mutum mutumi sannan mai hausa za mu iya kirkira wata software za mu iya kirkira wani chatin gane za mu iya kirkira waya mm. za mu iya kirkira kwamfuta komai da hausa ta kamfanin ku da yaran kuma hausa yawa in kira ga mun sa wani wani yare sai dai idan mun ga yaren suna bibiya mu za mu iya adin din yaren su mm. amma komai insha Allah da hausa nake so na ga na kirkiri wannan abin sanon na babu hausawa malam keke na ga dai kamar burin kaɗe yake da na nan gidan namu tambarin hausa tv ka samu ma komai hausa zalla ce sannan kuma ma burin mu mu yaɗa yaren hausa gaskiya ne akwai wata tambaya da muke wa duk wani bako da ya zo wannan zauren namu eh. wani abu aka kirkira kwanan nan a duniyar fasaha wanda ya burge ka kwanan nan mm. kawai dai zan ce meta ko in ce facebook eh. amma ka ce sunan facebook ne aka canja meta ba koma meta ko meta eh, eh facebook shine abin da ya danganci instagram facebook whatsapp sannan akwai oculus waɗansu ba san shi ba mm. to shi wannan abin da aka kirkira hatta whatsapp din da kake ya kamata a ce kayi tunani ba fa karamin basira aka a whatsapp ba mutum eh. yana tafin za ga alama yana tafin sannan zai turo ma za ka yi voice gane sannan kuma ba talla a ciki gara gara facebook ba haka iya ganin talla sannan aka biya kuɗi shi kuma wasu for free to programming din da aka amfani da shi na wasu ma kadai ba karamin kuma a ce mata kamfani ɗaya ne ke ga ga instagram ki ba instagram mm. ki ba bidiyoyin da ake ɗorawa ki ga diba posting din da ake mm. sannan abin da yasa suka mai da shi meta din mm. shi na meta base kamar yadda muke haka akan table eh. to mutum zai iya shiga meta base kawai shi ma ya zo zauna a kusa da mu magana da shi yana nan a burin da yake kenan mm-hmm. to kin ga wannan abun da ya kirkiro shi na ba na metabase abun ya mutuka naji daɗi sosai dire da akwai Elon Musk shi ma ya kirkiri irin wani yana tunanin shi kuma irin mutum zai iya yanda ake visa ke je America mm-hmm. haka yake visa ke je duniyar Mars yana na Elon Musk kenan eh. mai kuɗin duniya na yanzu to amma shi meta kin ga tunda ba kuɗi normal da zaka amfani da meta kuna chatting mutum ya zo gaban ku magana da shi ko ku gem ko ku waye shine asalin meta suka mai ga shi mun gangaro bayanai amma lokaci zai mana halinsa mm. da fatan idan muka gayyato ka wani lokaci zaka dawo wannan zaure namu mm. don mu dora daga inda muka tsaya mun gode sosai da amsa gayyatar mu da kai masu kallon mu duka duka ana muka kawo karshen shirin namu na kimiyya da fasaha inda kuka ga tattaunawar mu da bakon mu na wannan mako nake cewa ku kasance da ni wani satin danganin abin da shirin namu zai zo da shi